da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da hantsi fatan an wayi gari lafiya salu garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to matsalar rashin aikin yi ga matasa a najeriya ya zama tamkar ruwan dare gama gari sautari sukan zama kayan aiki wa 'yan siyasa mazalunta ko kuma ƙungiyoyin 'yan ɓata gari Za mu ci gaba da firar da bakinmu a kan hanyoyin da za a bi a samar da aikin yi, musamman a Najeriya. Ga Madina da da ci gaba da firar. To kin ga ƙungiyar kwadago ai muna da private sectors. muna da su waɗanda ba ma'aikatan gwamnati bane ne. To bari tambayar Rima Sadiq kafin a kai ga kamo waɗanda suka yi sace-sacen yadda kuka ba da shawara. 'yan kasuwa da ke ƙasa a yanzu kana ganin akwai rawar da za su taka wajen taimakawa a haɓaka matasan ƙasar nan? eh sosai kuwa kamar yadda kika ji sati ɗaya da ya wuce a yi shugaban ƙasa na ji ya magana game da farfado da vocational center zuka da ke najeriya dalilin da ya sa wannan bayanin shine yanzu misali zaki ga kamfanuka masu hanya masu abubuwa da dama na kasa zaki ga da cewa sai sun kawo laborers ma masu on-skill laborers zaki ga an kawo daga kasashen waje daga lome da sauransu ga yaran mu za a iya koya musu so kin ga na farko sannan tun daga adda akwai wani program da gwamnati ta so ta fara da ake kira graduate internship program akwai kuma entrepreneurship program da ake yi wannan ba abu ne da ya kamata a tsaya da shi kawai a sakan a babban a jami'u ba a'a abu ne da ya kamata an soma a tun a secondary school kamar misali zan baki misali kamfani a ce yau ga kamfani misali a ce kamar misali mtn ko wani kamfani za su iya kawo wani program wanda yake program ne na koyar da kasuwanci ga yara za su iya financing wannan program ne a kowace makaranta da ke ƙasar Najeriya ta secondary school. Duk sati ya zama ya zama ce yana cikin curriculum za a nuna mutane a koya ma yara sana'a kowace iri dukkan mu muyi karatu ba irin wanda ba amma da muka gama karatu sana'a duk ita ce muka zo muka kama ita ce za ta baka abun da za yi ba tare da ka dogara ga wani ba su da yawa ina tabbatar miki cikin matasan da ke na ƙasar Najeriya yanzu ke da aiki indirectly suna aiki da kansu ne ba wanda gwamnati ba so waɗannan za su iya zuwa su dinga training yara tun a secondary school yaro ya san meye sana'a za ka iya ɗaukar taro ka saida ka yi kaza ko ka yi kaza ka kaza duk kowace makaranta ya zamana ana samun wannan entrepreneurship skills ɗin idan aka soma a wurin za a iya building all sort of masu kasuwanci iri-iri daga nan kuma za a iya zuwa har a jami'u waɗannan za a iya koyar da su amma yanzu abin da ke fara kiga mutum ya je ya yi karatun injiniyarin ko wani mai kama da haka zai iya fitowa bai san meye abun da zai iya yin spana yanzu ya sai da ta a kasuwa ba kuma wannan za ki ga mutum ya je karatun likita bai san meye abun da zai zo ya asibiti ba ya yi kasuwanci a asibiti shi za ga mutum an ce miki yau likita ne an bashi babban asibiti ba zai iya tafiyar da shi ba dan duk wanda bai san me harakar kasuwanci mu'amala da mutane in yayi karatu daga nan har birnin ba zai iya yin komai ba game da tafiyar da mutane ko ba su aiki so su waɗannan ƙanana da kamfanuka da manyan abubuwan da za su iya yi za su iya taimaka ma gwamnati don saboda idan aka samu training din da sun fito daga makarantu suka fito su za su ɗauke su aiki so they should be part of it a kasashen waje za ki ga manyan kafarnuka suna financing program na wani koyar da wani abu na ilimi ko eh, na kimiyya ko wani abu a harvard ko wasu makarantu za ki ga private companies suke biyan wannan kudaden a yi training mutane in aka samu da best sai su dauka they should be part of it ba wai dole a ce a jira gwamnati ba ce ita ce za ta ilmanta ita ce za ta kashe kuɗi za ta dauka so idan aka haka ina tabbatar miki sannan gefen ban zo ma gefen gona ba kenan idan muka zo gefen shuka da gonaki da sauransu mu kamar misali a arewa da duk najeriya abinda muka sani shine noma idan yau aka ce gwamnati za ta ce ta ilmantar da daidai da sarki da yake ƙauye a can cikin ruga yana zaune a ilmantar da shi menene ya tara matasa a unguwansu ya nuna musu yau kuka shuka acca kuka shuka shinkafa ga abun da za ku samu idan suka fito makaranta su je su yi muna primary school a da akan koya mana wani abu sai a baka abu ka shuka a baka a leda ka je gidanku ka ajiye ka maida duk wannan ba komai bane ana ilmantar da mu game da zamu iya shuka duk wanda ya karatu da da na da da ma can baya baya sun san me kusan kowa ya san me noma me haraka noma me kasuwanci amma yanzu duk an daina su kowa yana so ya samu white collar job da ya gama karatu barin tambaye comrade kabir yana so ya samu white collar job da ya gama karatu barin tambaye comrade kabir a Najeriya muna da irin wannan jami'a da aka kafa ta shekaru kaɗan da suka wuce baya ita ce National Open University kamar yadda Yarima Sadiq ke bayani jami'u masu koyar ma kansu da da eh. kansu eh. to amma kuma sai muka lura cewa a Najeriya ba mu ɗauki wannan jami'a da muhimmanci ba musamman ma ta bangaren arewa nan da matasan mu ke zaune ba su da abin mm. a wato abin da yasa kamar yadda na miki bayani can baya ne shugabanci na gari babu shi gwamnatin da suka shuɗe baya duk ba su inganta wannan abu kenan gwamnati eh, ta tilasta ne da matasa su je wannan ya zama wajibi yanzu bari miki misali duk inda aka ce miki ana da gwamnati mai a gwamnati mai adalci to kokari za ta yi ba wai in tana abu ta zauna ita kadai ta share ta shimfiɗa guri ta yi abinta sai ta fito ta zauna ta ce an yi kaza an yi kaza ba a'a yanzu ai misali Voice of America da su BBC da su France din nan da kike ji na imanin mutane kai ko mutum ka samu yau a karkara bai ma san gwamnati yadda ya san voice of america da sauran wannan me ya jawo haka saboda kun inganta ayyukan nan na kuwa yadda kan al'umma mutane su san menene ke tafiya dan ni ina mai tabbatar miki sai in ce miki na fi valuing eh, wato voice of america kuna akan abubuwan da gwamnati suke saboda gwamnati tana zama shuru kuma duk wayannan abubuwan da ke ga 'yan jaridan suke yi akwai inda wato institution da gwamnati ta kafa wanda ake cewa national orientation agency wayannan aikinsu su shine su dinga wayar da kan al'umma ana yanzu ba ga Aisha ba ta aikin gwamnati da ta ga wannan aikin ta bar shi ba wani abu bane a ta ga abubuwan da ya kamata kin ga sai ta zama mai dogaro ga kanta to kin ga irin wayannan abubuwa da gwamnati za su dinga wato abin da ake kira sensitization program ana wayar da kan al'umma wannan university da aka buɗe ga manufansa kuma a tabbatar da mutanen da za a sa a wayannan gurare mutane ne masu inganci wanda za su ba wa mutane wato wato tarbiyya yadda ya kamata kuma su nuna wa mutane ga abubuwan da za ka ai ba lallai kai open university sai ka tafi ka aikin gwamnati ba a'a akwai abubuwa da yawa da za koya akwai abubuwa da yawa da zaka samu na wayar da kai saboda haka gwamnati in ta tashi tsaye ta nuna duk waɗannan abubuwa abu ne waɗanda mun tashi za mu yi dan kaza dan kaza mutane suna ihun a'a buhari ya zo ya gyara kasar ai gyaran yana gunka ne da ni kamar yadda sadiq yake faɗa yanzu misali ina ruwan makaniki da aikin gwamnati amma kin ga duk karfinka a najeriya duk fawanka duk kudinka koma menene sai baka ne makanikin saboda dole ka hau moto haka dan goyin misali yau ayi ruwa a ce ga gurin da kake babu hanya da dole ba sai ka neme shi haka kuma wannan mai tura baro ka gama duk cinikayyanka a kasuwa baka isa ka ɗauke shi ka dole fa sai ka nemo shi ka to ƙasashen da suka ci gaba kamar yadda Sadiq da Aisha suke faɗa kin ga an an bunƙasa wayannan abubuwa an yi shi na mechanized ta zamani sai kiga kana sayayya direban tasi yana zaune a moto yana jiran ka ga awowin da zai ɗauke ka ya kai ka inda kake in ka shiga akwai ƙasashen da mun je ai inda za ka ma kai baka sani ba amma direban tasi sai ya kai ka to kin ga anan mun mai da duwaye na abubuwan ba komai ba an abin nan to shine muke sa ran shigowar gwamnatin nan kamar yadda muka ga wato kokarin eh, yadda suka ɗauko wato al'amura na gyara mutum ne wanda kamar shugaban ƙasa ya faɗa yace shi ɗin nan labaran nan da kike ji na voice of america bai wuce shi ba komai ba ne ya sa kika ji yana gaya mana wannan ya faɗa ne saboda yana jin kuma ya san menene matsalar talaka to kin ga anan shi ya nuna shi shugaba ne ai ka ji abin da me talaka yake faɗa in ka ji abin da mai talaka yake faɗa to da shi za ka yi amfani ka ga to a matsayina na shugaba ba zan inganta wa abu kaza saboda ya samu ci gaba ba lallai sai ya dogaro gani ba ai kasashen da suka ci gaba kamar su China da su waye duk ba da gwamnati suka dogara ba to amma gwamnati sai ta inganta to mun ji akwai laifuffuka da yawa yanzu mun shimfiɗa su ba masana'antu gwamnati ta kaza ta kaza to saboda karancin lokaci zamu dasa aya nan kuma sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakin namu Kwamrar Nasiru Kabiru da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da mu Madina Dauda ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.